A shirinmu na nishadi a wannan mako dandalin VOA ya zanta da wani matashin marubuci Mudassir Ɗanladi wanda ya karanci lissafi a jami'a. Marubucin dai ya samu lashe wata gasar marubuta da aka gudanar a ƙasar Ghana, wanda yanzu haka yake shirya wasu fina-finai masu nisan zango ya kuma bamu labarin yadda aka yi ya tsinci kansa a masana'anta ta nishaɗi. Um, mu na nishadi yau bakoncin wa muka samu na ga yau matashi ne. Mudassir Dalla da Sidi. Malam Mudassir ga ka matashi kuma na ji ka ce me ka karanta a jami'a? BSc Mathematics. Kai kai kai lissafi ka ce yanzu duk lissafin da zan kawo maka. ba dama ne kai ina a non mathematician mathematics graduate <laughs> to yanzu gashi shi um, kana harka ta nishaɗi yaya aka aka fara rubutu me ka fara rubutu to tun ban wuce shekara sha biyar ba na fahimci cewa zan iya ba da gudunmawa a fannin rubutu to a lokacin da na yi sai kuma allah ya bani sa'a sai na ga mutane suna haba haba da abubuwan da nake rubutawa tun daga wannan lokacin na ɗan yi aiki a gidajen wasu kamar jaridun haka hmm. a matsayin na mutum ina ga na fara aiki a jada news stroke labarai a 2016 eh. zuwa yau a matsayin deputy editor in chief kai kai da ka kai editor ka ce ka ka iya jaridan mu mm, mm, bai iya ba sosai har yanzu dai koya muke to da wani littafi aka fara na fara da wani littafi mai suna igiyar Allah igiyar Allah na'am menene labarin littafin labari ne akan alkur'ani lokacin muna hadda alkur'ani na yi shi tambayoyi guda talatin da amsa akan ya aka fara saukarwa da annabi ma masa sallama wahayi da sauransu da ƙarshe kuma sai na fara rubuta da bayan na gama secondary school sai na rubuta life is beautiful when our hearts are open hmm. She life is beautiful when our hearts are open littafi ne da na yi shi akan rayuwa hmm. yadda aka fara rayuwa a duniya da kuma hmm. fahimtar addini game da rayuwa da kuma fahimtar masana rayuwa na kowane fanni game da rayuwa an wallafa shi ana gyaransa a halin yanzu da turanci ne bayan wannan kuma bayan wannan na rubuta irin su a rashin uwa na rubuta su mai ke faruwa to duk waɗannan littattafan da kake rutawa shin labari ne a kanka ko kuwa abu ne da kaɗan da kake rayuwa kan riske wannan abin ka ce bara in yi rubutu akan haka wani lokacin da kana duba na ga matsala ko kuma wani abu da nake tunanin za a karu kawai sai in yi rubutu akai gaskiya mm. to ai kuma ka samu award a wani littafi ne aka samu award life indeed life indeed shi kuma labari ne akan ne labari ne akan matasa musamman matasan arewacin Najeriya yadda zaman banza ya mana katutu da sauransu da kuma matsalolin da yake haifarwa da hanyoyin da za a bi a gyara waɗannan matsalolin insha Allah a ina aka samu award ga a Ghana Ghana online ne yawanci online ya aka yi shigar da littafin ya aka yi ka samu labarin shi wannan award din har shigar da littafin har ka samu nasara akwai wani zan iya cewa yayana da ya kira ni yake ce min gashi za a yi wata gasa saura sati biyu a rufe mm. to a wannan lokacin Allah ya taimake ni na yi ina yi ina ba ɗarɗar kasan abu na farko mm. da na shiga Allah cikin ikonsa kuma sai na gani nasara shi ma an wallafa littafin eh ana gabta a wallafa dai ya tafi kasuwa amma dai an buga uh, ah, online eh. um, akan taba harka ta fim sosai duk da dai rubutu littafin duk nishadi mm. na yi producing wasu shirye-shirye musamman na gidajen talabijin mm. na kuma yi da uh, rubuta labarai masu dogon zango wanda ake kira da series wasu 26 episode wasu sun kai 52 episode kai da kanka kake zama ka rubuta ni da kaina nake zama na rubuta wanne aka rubuta wanne ne wanda ya fita kamar akwai wani shiri rumbun dariya rumbun dariya na ban dariya na ban dariya ne wannan kawai eh, eh. sai wanne na rubuta wannan tiran gini wanda shi a halin yanzu muna aikinsa eh. to kuna aikin a film din ana aikin wannan pre-production kenan kai da kudinka ne kake hada wannan fim ko gidan wani talabijin ne ya siya bayan ka gama rubutawa wani lokacin ina sayarwa wani lokacin sa kudi na in yi wani abin yi uploading dinsa online eh. to yanzu dai harkar fim kenan kawai ake da rubuce-rubuce ko ko ana wani aikin ina wani aikin na daban wani aikin ina aiki da jada news a matsayin freelancer jarida kenan jarida ina eh. aiki da ina na girgiri wani kamfani amcrosoft na eh. software da sauransu wanda na masa rajista shi kamfanin akan akan information technology ne IT abubuwan sadarwa yawwa musamman bangaren media da buge-bugen littattafai tunda na ga ina da experience a bangaren media din akwai abin da zan iya bada gudunmawa sannan kuma rubuce-rubuce dama aiki na ne mm. to sai na rubuta sai na buɗe wannan kamfanin da zummar in Allah ya yadda zai zama babban kamfani da izinin Allah Yawwa tun da kai ka iya harkokin eh, sadarwa da sauransu za ka ga yawanci masu fina-finan nan sukan ce suna fuskantar matsala ta satar fasaha musamman kai na ji ka ce kana saka fina-finanka a kan facebook da sauransu ba ka fuskantar satar fasaha ai ba za ka ce ba za ka fuskanta gaba ɗaya ba da yadda kake da wayo ko kake da dabara kuma kake ganin zaka toshe wata baka to akwai abinda akwai wanda shi expert ne a wannan bangaren to amma dai ah, abu gaskiya abubuwan suna zama da sauki tunda account ina ne ta yadda nake kare kaina ina ba shi azin ka taɓa fuskantar eh, wani yayi yunkurin ya satar maka fasaha sosai da sosai wani abin ma in na gani sai dai kawai mutum ya basar <laughs> sai ba za ka yi baka komi eh to wani lokacin za ka tsaya ka ce za ka bi kadin bata lokaci ne sai dai kuma babban abin farin ciki shine da yake da akwai hukumomi irin na copyright da sauransu idan mutum zai satan maka fasaha wannan hukumar in ka yi rajista da ita za ta bi maka haƙƙinka. a me burinka a harka ta burina a harka ta nishadi shine nishadantar da al'umma a babban buri ba wannan buri ba ai ne mai nishadi burin zai nishadantar da al'umma nan gaba a rayuwa ina kake son kaga kanka nan gaba ina son in rayu rayuwa mai albarka nan gaba gaskiya ina son zama ya zama kamfani na wannan amcrosoft din ya zama ya zama babban kamfanin da al'umma za su amfana to madalla baraka bashir dandalin voa daga kano a nigeria.